Majalisar Dattawan Najeriya ta fara muhawara kan kasafin kuɗin bana naira tiriliyan shida 6.8 bayan wasikar gyaran kasafin da shugaba Buhari ya aika wa majalisar biyo bayan labarin da ake cewa kasafin asali ya ɓace daga zauren majalisar. Yan jam'iyyar adawa ta PDP a majalisar sun ɗauki salon sukar tsarin kasafin da cewa ai ma ba zai samu nasara ba har dai ba a sauya shi ba. Don an ɗaura wani sashin sa da zai fito daga mai bisa dala 38 kan gangar mai amma yanzu gangar ta sauko zuwa dala 27. Yan APC a nasu ɓangaren na nuna ai ma ba a taɓa yin kasafi mai ma'ana irin irin na wannan karo ba da dagewa kan ai ma gwamnatocin baya ba su taɓa aiwatar da kasafi fiye da kashi arba'in cikin ɗari ba wannan muhawara ta mai ba za ta taimaka ba a cewar masanin tattalin arziki na kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna el muhammad wanda ke gani yayin dogaro ga mai ya kusa wucewa nahiyar afirka musamman kuma najeriya allah ya ba ta hanyoyin bunƙasa tattalin arziki bila adadi guda ɗaya kawai idan aka rike shi zai ba da ninkin abinda tarayyar turai gaba ɗayanta take samu a shekara idan aka zo aka bunƙasa aikin noman nan za a iya fitar da abubuwa guda hudu ko biyar a rake wanda duk duniya ana bukatun su ƙasa za ta iya dogara kashi saba'in ko tamanin na bukatunta akan wannan raken kawai ka ɗauki tumatir ka ɗauki shinkafa sannan ka zo ka kobo fannin kiwo ma'adanai wanda akwai ma'adani guda ɗaya wanda duk duniya ana sa ana magana zai ba da kuɗin shiga ne biliyoyin dala amma har yanzu mu bamu ji wata magana mai ƙarfi ba daga gwamnati ya kamata a ce kasafin kuɗin nan ya lura da wannan ɓangare ya bunƙasa bunƙasa shi. Wasu 'yan ƙasa ma na ba da nasu ra'ayi ga abin da suke fatar gwamnatin Buhari za ta yi musu daga wannan kasafin a yankuna masu ma'adinai da arzikin yawon shakatawa. Ga Alhaji Idris Kareka na ƙauyen Mayodanga a tsaunin Mambila da ke fama da rashin hanya da asibiti. Daga Ngroje dai zuwa Mayodanga ya wuce can kan iyaka boda da Cameroon saboda Cameroon suna grading hanyar daga Cameroon har su zo kan iyaka kan iyaka in ka je kan iyaka shigan kamerun ba matsala wani lokaci daga nan zuwa kan iyaka ma da damina sai mutum ya kwana bai isa ba tafiya bai wuce kilomita goma kuma kaga ba mu da asibiti a nan garin mayan daga wani lokaci za a ɗauki mace mai ciki dole sai an kai ta gembu wani lokaci a je kuma kogiya tare kwana biyu kamerun ya ke dan taimaka mana saboda nan kam gaskiya gwamnati ba su san da zaman mu nan ba kuma a nigeria nan inda akwai inda fatin apc nan sun samu ƙuri'a 99% ko da ba ya fi ma gaba in za a tuna shugabar hukumar lamuni ta duniya christine lagarde ta ce ba lalle sai nigeria ta ciwo bashi ba za ta iya tsallake kalubalen faduwar farashin man a kasuwar duniya ta hanyar bunƙasa hanyoyin kuɗaɗen shiga daga cikin gida nasiru da mailika murar amurka daga abuja nigeria. ka kyauta ma bawanka ka daba wani ya lalace Allah ɗaya ne abin tsoro sannan shi ne abin roƙo sannan shi ne abin tsoro